ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ya kai wannan manzo ka tuna ranar da Allah zai tara mutane da aljannu sannan a ce da su Ya ku taron Aljanu, kun yawai tabbatar da mutane da kare su daga hanyar Allah, sai mabiyansu daga cikin mutane su amsa wa Ubangijinsu, su ce, Ya Ubangijinmu, kowa daga cikinmu ya ji daɗi da ɗan uwansa. Aljani ya ji daɗi da biyayyar da mutum ya masa, shi kuma mutum ya ji daɗi da samun biyan sha'awarsa, har muka kai aljannin da aka sanya mana, to wannan ita ce ranar alkiyama, sai Allah ya ce, Wuta ce mu tabbatar ku, kuna masu dawwama a cikinta, sai abin da Allah ya ga dama na adadin lokacin da yake tsakanin tashin su daga su zuwa makomarsu jahannama. Wannan shine lokacin da Allah ya togace daga dawwamarsu a wuta. Hakika, Ubangijinka ya kai wannan manzo mai hikima ne a cikin ƙaddarawarsa da tsarinsa, masani ne ga bayinsa, masani ne ga wanda ya cancanta a yi masa azaba daga cikin su.